Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu robar barkanmu da wannan lokaci da fatan an yi da lafiya. Suna na Sarfi Hashin Gumal tare da aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana sha biyu ga watan Nuwamba shekarar 2021. Kafin ku abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. ana sa ran shugaban amurka joe biden da shugaban china xi jinping za su yi wa shugabannin yankin pacific jawabi a yau juma'a shugabar jamus angela merkel ta faɗi cewa ya zama wajibi jama'a su yi rigakafin covid-19 ba don kare kansa kaɗai ba amma don kare sauran mutane a yau juma'a faransa ke sauke taron ƙasa da ƙasa a kan libya yayin da ƙasar da ke arewacin nahiyar afirka ke shirin gudanar da zaben da aka daɗe ana jira a wata mai zuwa tsakanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa da mai an tsaro daban-daban na najeriya sun yi tattaki domin nuna haɗin kai tsakanin su. all of us whether military whether paramilitary will come together ya ce har yanzu ana nan ana fafatawa da 'yan ta'adda don tabbatar da cewa an karya lagonsu a dukkanin faɗin ƙasa najeriya wata kungiya birnin jos ta bullo da wani shiri na yin noma a cikin buhuna na mataki na ta amurai da miyagun kwayoyi tsakanin matasa a birnin kan wannan shuka na fara sanin ana shuka a cikin buhu kuma har ya yi a ci kuma yanzu ina tunanin duk inda Allah ya kai zan yi rayuwata in dai akwai fili ko danya ne ko goma ina tunanin zan iya shuka na wani karan kaina. Haka kuma za a ji cewa al'umman maradi sun bacin ransu biyo bayan kudurin gwamnatin Nijar na rufe mahaƙar zinarai. sai kuma shirin duniyar amurka wanda mahmud lalu ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da kuma masu sauraro ke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama domin fara sauraron labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran ana sa ran shugaban amurka joe biden da shugaban china xi jinping za su yi wa shugabannin yankin pacific jawabi a yau juma'a a daidai lokacin da ake fuskantar rikice-rikicen cinikayya da kuma siyasa a yankin a wani taro na mambobin kungiyar apec ta raya tattalin arzikin yankin asiya da pacific da ake yi a wannan makon china ta fara da yin gargadi yayin da a wani bidiyo a jiya alhamis shugaba shi ya ce dole ne a kaucewa dawowar yakin cacar baki ana alakanta kalaman da kokarin amurka da abokan hulɗarta na yankin na gaba gada su bayyana abin da suke kallo a matsayin tasirin barazanar china ta fannin tattalin arziki da harkokin soja wata sanarwa daga fadar white house ta tabbatar da cewa shugaba biden zai yi jawabi a taron ta kuma ce zai yi magana game da kokarin da ake yi na magance annobar covid-19 da kuma taimakawa wajen farfado da tattalin arzikin kasashen duniya. A yau Juma'a shugabar Jamus Angela Merkel ta faɗi cewa ya zama wajibi jama'a su yi rigakafin COVID-19 ba don kare kansa kaɗai ba amma don kare sauran mutane. Ta yi waɗannan kalaman ne a wata hira ta yanar gizo da Prime Minister ƙasar New Zealand Jacinda Ardern a gefen taron raya tattalin arzikin ƙasashen yankin Asiya da Pacific. ana samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar covid-19 a jamus an samu adadi na tarihi na mutum dubu hamsin da suka kamu da cutar a jiya alhamis a makon da ya gabata adadin da aka samu a kusan kowace rana shine dubu talatin da uku jami'ai a jamus za su gana a mako mai zuwa don tattaunawa akan hanyoyin da za a magance karuwar yaduwar cutar covid-19 A yau Juma'a Faransa ke sauke taron ƙasa da ƙasa a kan Libya yayin da ƙasar da ke arewacin nahiyar Afirka ke shirin gudanar da zaben da aka daɗe a Najira a wata mai zuwa. Zaben da ƙasashen yankin da ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki ke sa ran zai fidda ƙasar mai arzikin man fetur daga rikicin da aka kwashe shekara goma ana yi. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris da wasu shugabannin ƙasashen duniya da yawa za su halarci taron a birnin Paris kuma ana sa ran za su nemi a yi zaben gaskiya da adalci za su kuma buƙaci a janye dakarun ƙetare daga libya kamar yadda aka cimma a yarjejeniyar tsagaita wutar da majalisar ɗinkin duniya ta taimaka aka sanya wa hannu a shekarar da ta gabata don kawo ƙarshen faɗa tsakanin ɓangarorin gwamnatin ƙasar biyu Kasar Libya ta samu kanta cikin rudani tun lokacin tashin hankalin da ya samu goyon bayan dakarun NATO a shekarar 2011. Lamarin da ya kai ga hambara da daɗaɗɗen shugaba mai mulkin kama karya Muammar Gaddafi wanda aka kashe daga baya. Kafin mu sake dawowa da labarai zamu leƙa Najeriya inda rundunar jami'an tsaro daban-daban su gudanar da wani tattaki a cikin birnin. A wani yunkuri na nuna haɗin kai da ke tsakanin su wajen yaƙi da matsalar tsaro a jihar. jami'an tsaron da suka da sojoji da 'yan sanda da 'yan sa kai da sauransu sun ce tattakin zai kuma kara wa jama'ar kwarin gwiwa akan ayyukan jami'an suke yi ga Husaina Muhammad da wannan rahoton. Wannan da wani tattaki ne wanda rundunar sojojin Najeriya ta operation haɗin kai ta shirya. Tattaki na gamayyar jami'an tsaro da ya dunkula dukkanin hukumomin tsaro gu ɗaya da ma ƙungiyoyin sa kai har ma da matasa masu yi wa ƙasa hidima wato nysc ganin yadda zaman lafiya ya fara kankama a jihar birnin najeriya tattakin kuwa ya ƙara musu ƙwarin gwiwa inda kuwa suka zaga cikin faɗin birnin maiduguri suna wake-wake da ɗan tsalle-tsalle babban kwamandar rundunar sojojin najeriya ta bakwai sannan kuma jagaban wannan tattaki brigadier janar abdulwahab a itayo ya ce an yi wannan tattaki ne don a samar da haɗin kai tsakanin dukkanin jami'an tsaro da kuma samar da kyakkyawar fahimta tsakanin farar hula da jami'an tsaro. All ya ce har yanzu ana nan ana fafatawa da 'yan ta'adda don tabbatar da cewa an karya lagonsu a dukkanin faɗin ƙasa najeriya Kwamishinan 'yan sandan jihar birnin Najeriya CP Abdu Umar ya tofa albarkacin bakinsa game da wannan tattaki. Wannan zai nuna cewa mutanen da muke nema mu yaƙa mun fi ƙarfinsu. Domin mai suna tunanin cewa sun ga bayan mu to kuma gashi yau muna raha muna muna road march kuma ga mu cikin ƙoshin lafiya. To wannan ya nuna cewa ah, gwamnati ta fi ƙarfin ah, waɗannan mahasadan. so wanda ke tunanin cewa ma zai zata da wata tarzoma ganin wannan zai shiga ta yin shi iya kara mana cooperation za mu san juna za mu fahimci juna kuma wannan dai barazana ne da ya zuwa ga jama'an barnu wanda zai nuna musu cewa muna nan daram daram muna nan tare da juna za mu fasa yakin da ake ciki ba an taron mu yi tafiya kilomita goma goma sha biyar ashirin wannan ya nuna cewa an samu zaman lafiya kawai zan kira mutanen jihar borno mu yawaita addu'a duk wani abin da suka gani da zai kawo kasa ci baya a sanarwa sojoji allah ya kama na zaman lafiya completely a cikin jihar borno ya zama cewa kowa ya yi walwalansa ba tsoro da faɗuwan zuciya ba wannan yana nuna ma masu barna da kuma makiyan kasar nan cewa jami'an tsaron jiya ba yau ba wato sun haɗa kansu yau sun nuna cewa gaba ɗayansu duk inda suka taso matsalan ɗaya ne kuma abinda da suke so su fuskanta su karasa guda ɗaya ne wato shine matsalan tsaro wannan kuma mu abun farin ciki ne don wannan haɗin kan jami'an tsaro da kuma ma har wato ainihin mutanen gari musamman matasa yana nuna cewa an zo kusan karshe bi izinillah na ganin cewa wannan abin ta zo karshe sun kuma yi wasannin motsa jini a karshen wannan tattaki Husaina Muhammad, taskar VOA daga Maiduguri a Najeriya. a gaida hussaina Muhammad har yanzu duk kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga ci gaban labaran duniya. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da jarirai miliyan 22 ne ba su samu rigakafin farko na cutar kyanda ba a shekarar 2020 a cewar wani rahoto daga hukumar lafiya ta duniya ta WHO da kuma cibiyar kare yaduwar cututtuka ta Amurka ta CDC. WHO ta faɗa a wata sanarwa cewa adadin jarirai miliyan 22 ƙari ne mafi yawa da aka gani cikin shekaru ashirin kuma hakan na nuna yiwuwar fuskantar mummunan yanayin barkewar cutar. Yayin da rahotanni suka nuna an samu raguwar cutar kyanda da kashi 80 cikin 100 a shekarar 2020 hukumar who ta ce bayanan ba gaskiya ba ne saboda an samu koma baya a yadda ake sa ido a kan cutar kyanda sakamakon barkewa annobar covid-19 hukumar ta ce an samu barkewar cutar kyanda a kasashe 26 abinda ke zama kashi 84 cikin 100 na duk adadin da aka sanar a shekarar 2020 Wata kota a kasar Myanmar ta yankewa wani ɗan jarida Amurka mai suna Danny Fenster hukuncin ɗaurin shekara sha ɗaya bisa zarge-zargen yin hulɗar da ta wa doka da tsokanar sojoji da kuma saba ka'idojin samun visa a cewar lauyan da ke kare shi da kuma wanda ya ɗauke shi aiki a yau Juma'a. Thanzo Ong, lauyan Fenster ya faɗawa muryar Amurka cewa yanzu dai babu wani shiri na ɗaukaka ƙara. Fenster na fuskantar karin zarge-zarge na kalaman nuna ƙiyayya ga gwamnati da ta'addanci wanda ta yiwu a yanke mishi hukuncin ɗaurin rai. Ranar Laraba lauyansa ya faɗi cewa ba zai iya bayyana dalilin sabbin zarge-zargen ba ko abin da ya sa hukumomin ƙasar suke zargin Fenster da aikata laifuffukan. A watan Mayan da ya gabata ne aka kama Fenster a tashar jiragen saman Yangon ta ƙasa da ƙasa a lokacin da zai shiga jirgi zuwa Amurka. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Wata kungiya mai zaman kanta a birnin Jos da ke jihar Filatin Najeriya Community Aid Workers Initiative a Turanci. Ta bullo da wani shiri na yin noma a cikin buhuna a wani matakin ya ke ta'ammali da miyagun kwayoyi a tsakanin matasa a birnin wakilin ilyas kasim ya ce shirin yana kuma taimaka matasan da aikin yi ga rahoton nashi yau ne ranar bayar wa shukoki ruwa kuma ga haulat nan da abokan aikinta sun yi harama an fara abin kamar wasa ina tunanin ba zan iya ba to ni ma din na dauka ba zan iya ba amma kuma na zuwa na fara su ga abin bai da wahala abu ne mai sauki game da yadda aka zo aka nuna mana wuri wurin nan ba komai akwai wurin da san da muka tsaya muka yi gyara aka yi aiki har wasu ma suna ganin cewa eh mu da kanmu ma da muke yin aikin har gani muke yi ka to mu ɗebo wannan ƙasa mu sa wannan mu sa wannan bari dai mu gani wannan ita ce gonar noma na buhu da kungiyar community aid workers initiative da ke jos arewa ta tsakiyar najeriya ta bude a unguwar congo domin ceto matasa waɗanda shaye-shayen miyagun kwayoyi ke nema ya kasara tsiro abu ne da yake taimakawa jikin ɗan adam shi kansa kaji wannan shi ya sa muka ceto bari mu kawo wannan gona kuma mu kawo shi ta kusa da inda suka fi yawa ta inda kasuwan abin yake tsanani sosai kusa da su ana koyar da su wannan aikin na noma kuma ana kansilin ɗinsu kuma ana ana kuma ba su shawari kuma ana lura da ɗabi'unsu a nan ne ake iya assessing wato a gano ta inda kowa yake buƙatar taimako shaye-shayen miyagun kwayoyi a najeriya yana daɗa ƙaruwa inda wani bayani da hukumar yaƙi da ta'amali da miyagun ƙwayoyi ta Najeriya wato NDLEA ta fitar a watan Agustan wannan shekara ya nuna cewa kashi 40 na matasan Najeriya ne ke ta'amali da miyagun ƙwayoyin. Kuma kana shigowa wannan unguwa ta Kwango da ke Jos. Za ka ga hakikancin wannan bayanai. Da wannan shaye tilas ce ta sasu Yara 'yan matasa ne sun tashi ba aikin yi da sauransu. sai a nuna musu ayin kaɗan sha wannan shi hankalin hankalinka zai kwanta wani rehabilitation ba wai muna yin shi da magani ne ko da wani abin nan ba muna yi ne da waɗanda suke da niyyar canji wanda sun yi abin sun yi abin sun kasa so mu kuma mukan zo mu tallafa musu wajen ganin cewa sun fita daga halin da suke ciki ta hanyar wannan gona da ma wasu hanyoyi kungiyar kawi tana nan dare da rana tana kokarin bayar da tata gudunmawa wajen rage yawan matasa waɗanda ke fama da wannan jarrabawa. so na shigo raina a ɓace na shigo cikin inda shuka na yake na ganin suna ebe min kewa kuma yana cire min ɓacin ran da nake jin mu yanzu gashi tun ana mana kallon a wannan ba san me muke ba san yanzu in mutum ko ma waye ma ka kawo shi ma ya kalli wurin sai su dinga sha'awan ina ma yanzu su ne da dama mu kan wannan shukan na fara sanin ana shuka a cikin buhu kuma har ya yi a ci kuma yanzu ina tunanin duk inda Allah ya kai zan yi rayuwata in dai akwai fili ko danya ko buhu goma ina tunanin zan iya shuka na wani karan kaina daga Jos Nigeria Ilyasu Kasimu taskar VOA a gaida Ilyas kasimu Al'umman maraɗi da ke mahakar zinare na garin dan Isa su nuna ɓacin rai biyo bayan ƙudurin gwamnatin jamhuriyar niger. na rufe mahakar zinaren sakamakon rubuta wadda ta sa har mutane goma sha takwas suka rasu wasu kuma kusan ashirin suka jikkata tamar abari na ɗauke da rahoton ministan cikin gida na jamhuriyar Nijar alkashi alhada shine shugaban kasa ya wakilta zuwa garin na maradi ya faɗi dalilan da suka sa gwamnati ta yi umarni da a rufe wajen haƙar zinari na garin ɗan isa excellence muhammad bazum shine ya aiko mu nan a maradi mu zo mu yi taziya mutanen maradi da kuma 'yan eh, eh, uwa da suka suka rasu saboda shine muka zo dan isa inda muka iske samari da yawa sun hi dubu ashirin to eh, amma gwamnati ta ce wannan wurin ba a naga ta da shi daidai abun da ya kamata a yi ya kamata a ruhe shi don saboda a samu a a jara jaran da za a kawo shine mun gani dai lalle samarin da suke can yawancinsu ba a nijar ba waɗanda suke da kayan aiki yawancin su ba a Nijar bane mutanen da suka shi amfanin wurin ba 'yan Nijar ne. kenan ya kamata wurin a jara shi yadda 'yan Nijar su samu unhanin shi. Sai dai yawancin masu haƙar zinaren da mazauna garin na ɗan Isa ba su gamsu da wannan niyya ta gwamnatin ba. Sabili da duk wani aikin asha ya rage a wajen matasa irin su sace-sace, fasakori, satar mutane da dai sauransu. Idan aka ce ta ɗore ta totali gaba ɗaya a ce an rufe ba a garin ɗan Isa adalci ba da kuma ƙasar gaba ɗaya saboda a yanzu ana alfahari da waga ƙasar ba don koyo saboda mutane da yawa different state different countries sun zo suna cin abinci a bayan waga ƙasar. To idan aka ce an rufe an samu matsaloli wani yana alfahari ya zo nan zai samu to kuma zai alfahari da ƙasar ga ya samu kuma ya ci gaba a saboda ni ina tabbacin akwai mutane wanda aka ce da yan haushi da makami ma ne amma yanzu suka aje makamansu suka dawo suke wannan aikin idan aka rihe wannan wurin wallahi tallahi sai dai abin da Allah ya kuma vraiment za a komawa gidan jiya noman goji abin da ba mu fata mun yanzu kiran da muke gwamnati ta diba wannan al'amarin wallahi a bar mutane su yi wannan aikin kawai a yi dai a yi zo a yi sa tsari waɗanda duk ba su da wani aikin yi to insha Allah sun gangaro sun zo suna cikin komin ɗin ɗan isa ana ci gaba da hudodi na arziki rihe shi yana iya kawo jama'an nan ta koma bisa kan wannan Eh, tsohon aiki eh, abinda muke jira ga gwamnati a bude wannan wuri eh, saboda jama'a su ci gaba da ayyukansu su kuwa daga nasu waje kungiyoyin hararen hula kamar irin su grand wato gungin kungiyoyin da ke sa ido kan ma'adanan da ake haƙowa a niger shawara suka bada a ta bakin mamman galadima shugaban na kungiyar ta grand. amma wannan doka ta kirkita a hana gaskiya asambule kamata a tunda a Nijar waje ya gaji kaya gaji duk inda mutum ya ga guntuwar sana'a da zai samu abinci ba ran shi za a ɗauka ba in iyalin shi gaba za a kona ya je sai inda ƙarshen shekari kenan a zamana a yi nazari a ga meye ya dace in so samu ne tun cikin makon da aka gane cewa lalle abin da ake leƙa na kirki ne ma zinari ne ma kare ne in ma kalanzir ne tun a sannan ya kamata a ce an tsara abin an yi dokoki ko an ce sai mai resi kaza ko mai takarda iri kaza zai yi nan wuri ne ma wanda gwamnati zai samu kuɗi filin da ba tsama. yanzu haka dai magajin gari na dan isa ya yi kira ga jama'a da kowanne ya kama gabansa sai dai har yanzu akwai mutane a wannan wuri na dan isa duk da ma gwamnati ta ɗauki matakai na sanya jami'an tsaro da suke kula da wajen tamar abari murya amurka daga da magara a jamhuriyar nijar. a gaida tamar abari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga masu sauraron mu a jamhuriyar nijar za ku isa sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita da biyar zangon fm baya ga haka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafin mu na yanar gizo wato voa hausa da ko kuma sashen hausa da domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai ɗora ne akan maudu'in da muka tattauna a kai a makon da ya gabata kan zaben gwamnoni biyu da aka yi a jihohin Virginia inda Republican ta karɓe mulkin jihar da kuma na jihar New Jersey wanda gwamna Phil Murphy na jam'iyyar Democrat da sha da kyar. A dalilin waɗannan zaɓuka ne muka gayyato Dr. Nasir Damuwa malamin jami'a mai fashin baki da ke zaune a nan Amurka. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. madalla to a farkon watan nan na nuwamba ne aka gudanar da zaɓukan gwamnoni a jihohin virginia da new jersey inda kamar yadda kuka ji a farkon shirin 'yan republican sun karɓe shugabancin virginia yayin da a new jersey kuma gwamnan democrat phil murphy ya tsallake rijiya da baya tunda dai waɗannan sakamakon zaɓuka suka haifar da muhawarori da fashin baki a sassan amurka kan tasirin da za a iya gani a zaɓukan da ke tafe musamman na tsakiyar wa'adi da za a yi a watan nuwamban bara To dangane da haka na ji ta bakin Dr. Nasir Damowa, malamin jami'a a nan Amurka da ke sharhi kan al'amuran yau da kullun, inda na fara da tambaye shi yadda ya kalli waɗannan zaɓuka. To lallai wannan zaɓen da tun kamar a yi shi mutane na ganin yadda wannan zaɓen musamman na Virginia ke kasancewa shi duk jam'iyyar da ita ce ta ci shugaban ƙasa. To dama shine zaben da aka fara yi bayan an yi zaben shugaban kasa to in ba eh, shekara ta dubu biyu da ɗari eh, eh, dubu biyu da sha uku ba mm. duk lokacin da aka yi zaɓe to jam'iyyar da ta abin nan ta ofishin shugaban kasa ita za ta faɗi a zaɓen cin wannan jihar Virginia. kuma in banda wato 2013 da aka samu kuma bayan haka to amma duk da haka nan kaga virginia tana shekaru da tana cikin da wata tana koma bulu wata kenan democrat so ba a da harko ba a jibin abin nan da kuma muka wani tasiri a wurin to amma kuma sai zaɓe yanzu ya da mamaki kuma ba abinda ya kawo wannan ba shine duk da yake zaɓen sakamakon ya ba mutane mamaki da yawa amma kuma idan kana bin zaɓen kamfen ɗin da su ɗan takarar suka yi za ka gano cewa lallai shi mai takarar zaɓe a ƙarƙashin wato yankin ke na republican mm. ya yi ƙoƙari ya yi maganganu ne waɗanda yake sun sun jawo a ah, ah, ra'ayin masu zaɓe a wannan jihar. Hmm. Wasu za su yi mamaki su ga cewa gashi Biden ya sa hannu har tsohon shugaban Amurka ma ah, wato barack obama shi ma ya taya shi yin kamfe amma duk da haka abin bai kai ga samun gaci bai kai ga kai ga gaci ba to amma kuma eh, kamar yadda na faɗa wato in ka duk su da su bayan da barack obama suka je wurin sun ka duk da ke suna da musamman shi obama har yanzu na da kwarjini to amma ka san su in ka kalmar da zaɓe a amerika shine abin da ke gudana a wanda lokaci yawanci shine ke sa a yi mutum ya ci zaɓe ko kuma ya da zaɓe a wannan lokaci wanda lockdown da aka yi na corona ya kusan kowa a narka sun mazo a sake su su abin nan su je su gudanar da abin da suke so musamman a makarantun ne da yake kaga yanzu ne aka kuma makaranta shekarun baya duka sun shekara ɗaya da rabi duka a gida aka yi to uwaye sun mutsu sannan su 'yan jam'iyyar republican su ne ke da wannan ra'ayin na cewa a cire lockdown kada a sa duk wani abu a bari kowa kuma makaranta abu ne da iyaye na sun shi duk da ke yana da haɗari saboda wanga covid-19 a yanzu yana gudana to amma kasancewar wato Um, su 'yan uh, democrats wurin kafin magana da suke kawai shine suna magana suka uh, tsohon shugaban kasa wato donald trump hmm. wanda yake eh, ba shi ne da amerikawa ba so duk wanda damun in kana son ka ci zaɓen amerika to ka lura da me ke gudana sai ka yi magana a kan shi mutane sun matsu da lockdown da ake yi su kuma 'yan republican su ne suka yi kamfen musamman shi yankin ya yi kokarin zantar da kanshi daga donald trump don saboda shi kuma har yanzu donald trump bai da farin ciki a wannan jihar ta virginia Um, to, um, eh, Dokta, kana ga wani irin tasiri waɗannan zaɓuka musamman shi na Virginia za su yi a kan zaɓen tsakiyar wadi na ƙasa da za a yi a baɗi wato zaɓen da ake kira midterm election? Eh, to, um, kamar yanzu su kaga um, yan jam'iyyar republicans abinda ake masu fashin bakin siyasa ke nuna shine sun samu blueprint wato kamar abin kwaikwayo lokacin da aka zo zaɓen abin da 2022 um, sun ga abin da za su kamfe a kai sannan kuma kaga yanzu suke da karfin hmm. gwiwa haka bisa ga su yan da kaga yanzu abin ya dawo gefensu Mm. su kokari da su su kara uh, tursasa uh, masu zaben su akan wannan su kuma yanzu kaga um, yan democrats musamman ma lokacin da su yan majalisar uh, wakilai da wato senate da kuma house suka kasa um, gabatar da waɗannan bills na wannan joe biden na guda biyu waɗanda ke su ne campaign a kansu sun kasa daidaita kansu akan yadda za su fasa wannan birsa ya sa su duk da masu zaɓe yan democrats da kuma independent ya sa sun rage goyon bayan democrats yanzu Dr. Nasir Damowa kenan da mana fashin baki a shirin namu na yau. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan makon sai kuma wani makon idan Allah ya kaimu za mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Nasir Danmowa da kuma Julie Lathis Gresham da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kasance lafiya. a gai da Lalo yanzu kuma sai wasu daga cikin sakon da ku masu aro ke aiko mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin tariyar Najeriya. Mai cewa salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku bani dama in yi kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya. da mu dage da yin addu'o'in neman zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya ganin yadda matsalolin rashin tsaro ke ta ƙara addabar mu daga bisani nake roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro wadda muke fama da ita amin suma amin sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga su aliyu muhammad ɗan fulani maradawa da baban gidan aa dogo zurmi duk a jihar zamfara da ke cewa salamu alaikum sashin hausa na muryar amurka hakika baiwa 'yan rani damar zama 'yan ƙasa da ƙasar saudiya ta yi hakan abu ne mai kyau da fatan za su rika bin doka da oda don a zauna lafiya shiko kabiru janye kware sakwatan najeriya cewa yake assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka shirin da najeriya ke yi na kashe naira tiriliyan 348.7 allah ya sa ya kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda da muke fama da su a najeriya da kuma ci gaba sai kuma ra'ayin shehu adamu rijau mai cewa amincewa shugaba buhari ya ciwo bashin dala biliyan 16.2 da majalisar dokokin najeriya ta yi gaskiya akwai lauje cikin naɗi ganin cewa ko da an ciwo bashin ba gani a ƙasa muke yi ba sannan kuma gashi ana ƙara wa ƙasar mu nauyin bashin don haka da saki ra'ayi na ƙarshe ya fito ne daga salihu bala zango ƙaramar hukumar tafawa balewa jihar Bauchin najeriya mai cewa assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka ku bani dama na isar da kokin matsalar rashin ruwa da al'ummar garin zango ke fama da ita wadda ta yi katutu ga al'ummar garin gashi kuma masu kujerar siyasa na ta mana alkawari ba tare da cikawa ba da fatan kokena zai kai ga kunnen da ya dace madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici ana sa ran shugaban amurka joe biden da shugaban xi jinping na china za su yi wa shugabannin yankin pacific jawabi a yau juma'a a daidai lokacin da ake fuskantar rikice-rikicen cinikayya da kuma siyasa a yankin a yau juma'a shugabar jamus angela merkel ta faɗi cewa ya zama wajibi jama'a su yi rigakafin covid-19 ba don kare kansu kaɗai ba amma don kare sauran jama'a. Haka kuma a yau Faransa ke sauke taron ƙasa da ƙasa a kan Libya yayin da ƙasar da ke arewacin nahiyar Afirka ke shirin gudanar da zaben da aka daɗe ana jira a wata mai zuwa. Masu raro a nan mai kakashin shirin namu ne yanzu sai kuma a shirin na da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma Julie Lazzar Gresham wadda ta bada umarni na ma injiniyan mu na yau. ni Sarki hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga washington dc ke cewa kusurar shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum